daga nan birnin washington da ke kundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 19-16 a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar biyu a na zangon fm akan mita 102.5 a jamhuriyar niger har ila yau za a iya samun ma a gidan rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da lol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan za ku iya samun ma ko da yaushe kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com muna so government ya ba Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamaru da Chadi, wato bakwai na safe kenan agogon Ghana, uku na dare a nan Washington DC. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da samun ƙarin ƙungiyoyin da ke nuna goyon bayan su kan batun sake wa najeriya fasali ciki har da ƙungiyar nakasassu rashin abuja muna so government ya ba mu goyon baya don mu ma muna so mu tamake kanmu a cikinmu akwai muna da yaran da suna so su je makaranta da fatan za a mana afuwan kutsan wannan sauti tun da farko to har ila a najeriya kungiyar fulani ta kautala haure na shirin samar da wata kasuwar shanu a arewacin kasar maimakon su rika kai su kasuwannin kudancin kasar ko menene dalilin su na kafa wannan kasuwa za a gaba fulata na dauki saniya ya bi hanya kafin ma ya kai sai an karbi rabin kuɗin saniya a hannunsa ko karshen ma a ce ɓarawo ne kuma daga ruga ya ɗauko muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana a na'uranmu ta nadar bayanai da kuma sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Yunkurin jam'iyyar Republican na yi wa dokar kiwon lafiya kuskurima ya ƙara samun koma baya. domin kuwa an samu karin wasu sanatoci guda biyu 'yan jam'iyyar republican a nan amurka waɗanda suka ba da sanarwar cewa ba za su goyi bayan muhawara da ake son yi a kan dokar kiwon lafiya wannan mataki a zahiri ya kashe dokar kenan a daren jiya litinin sanata jerry mora daga mazaɓar jihar kansas da sanata mark lee daga mazabar jihar utah suka gabatar da sanarwa daban-daban cewa ba za su goyi bayan dokar ba wannan waɗannan sanatoci guda biyu sun karu da wasu sanatocin jam'iyyar republican guda biyu da suka hada da susan collins daga mazaɓar jihar maine da kuma rand paul daga mazaɓar jihar kentucky masu adawar da dokar da kujerun majalisar dattawa hamsin da biyu a cikin ɗari jam'iyyar republican za ta gaza samun damar tabbatar da dokarta ta kiwon lafiya wadda za ta mai gurbin tsohuwar dokan ana sa ran duk sanatocin jam'iyyar democrat 48 za su kalubalanci wannan dokar wannan ne karo na biyu a jere da mcconnell na jam'iyyar republican bai yi nasara na tabbatar da wannan dokar ba wanda a baya ya soke kuri'a a kan kudirin dokan a watan da ya gabata don rashin nasara gwamnatin amurka ta sake tabbatar da cewa iran tana mutunta matsayar makaman nukiliya ta shekarar 2015 matsayar da shugaba donald trump ya bayyana a zaman mafi muni da aka taɓa cimma manyan jami'an gwamnati sun faɗa a jiya litinin cewa sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zai shawarci majalisun ƙasar cewar bisa ga bayanai da ma'aikatarsa ke samu iran tana cika sharuɗan wannan shiri ƙarƙashin dokokin amurka tilas ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta yi wa majalisar dokoki bayanin yadda iran ta mutunta ko kuma ta bi ka'idan matsayin da aka cimma ta nukiliyar a kowane watanni uku waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta yaba wa kungiyar tarayyar turai da ta ɗora takunkumi a jiya litani akan wasu manyan jami'an sojan siriya da masana kimiyya goma sha shida da suke da hannu a harin makamai masu guba da aka kai wa fararen hula a ƙasar jama'ai goma sha shidar da aka ɗora wa takunkumi za a haramta musu shiga ƙasashen turai kana a hada su amfani da ƙadarorinsu da ke turai sakataren harkokin wajen burtaniya boris johnson ya ce wannan mataki na jiya litinin da ministocin kungiyar tarayyar turai suka dauka ya dace kuma ya ji daɗin cewa ministocin za su haɗa kai su mai da hankali akan wannan batu majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar hana amfani da makamai masu guba suna gudanar da wani bincike na haɗin gwiwa akan harin makamai masu guba na watan afrilu da aka kai akan garin kan shekun a siriya wanda ya kashe akalla mutane 87 kusan mutane 40,000 mazauna yankin british columbia da ke yammacin ƙasar canada ne suka arce daga gidajensu saboda wutar daji mai tsanani da hukumomi suka ce za ta iya kara ta'azzara ɗaruruwan jiragen saman sojoji da dubban ma'aikatan kashe gobara ne aka tura yankin a ƙoƙarin kashe wannan wuta australia ta aike da 'yan kwana-kwana guda 50 su taimaka wurin kashe wannan gobarar kimanin mutane dubu arba'in aka da su daga gidajensu musamman wani karamin gari da ake kira kamloops kungiyar bada agaji ta red cross ta kanada ta raba kayayyakin taimako da gado masu yawa don taimakawa mutanen garin wuta tana ci a wani yankin arewa maso gabashin vancouver da british columbia tsakanin kilomita 150 zuwa 350 tuni aka ayyana dokar ta ɓaci a wannan yankin ko da ke ma'aikatan kashe gobaran sun kashe wutar a makon da ya gabata amma yanayi mai zafi da iska mai karfi da kuma walƙiya sun sake ta da wutar wakilin majalisar ɗinkin duniya a iraki jan kubis ya bayyana damuwarsa ga karin hare-haren ramuwar gayya a kan fararen hula a birnin mosul akan wanda ake zaton suna da nasaba da ƙungiyar is biyu bayan 'yantar da birnin jan kubis ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya litinin cewar akwai karuwan azabtarwa da ake yi wa mutane da ake zaton suna da alaƙa da 'yan ƙungiyar is ya ce ana ci gaba da kurai 'yan iraki da ake ganin suna da nasaba da mayakan na ƙungiyar is ana kwace musu gidaje kuma ana ɗaukar matakan ramuwa da fansa a kansu kubis ya yi kira ga firaministan iraki da ake kira haidar al'abadi da ya gaggauta ɗaukar mataki na hana waɗannan hare-haren yana mai cewar kai hari a kan fararen hula babu isasshen hujja keta ka'idojin tsarin mulkin iran ne da kuma karya alkawarin da ta ɗauka na mutunta dokokin ƙasa da ƙasa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc a Najeriya ana ci gaba da samun ƙarin ƙungiyoyi da ke nuna goyon bayan su kan batun sake wa ƙasar fasali kamar yadda ake ta muhawara a kai. Wakilinmu Madina Dauda ta haɗa mana wani rahoto da za ku ji. Muhimmin batu da ƙungiyar ta ce za ta miƙa wa mahukuntan ƙasar shine tanadin da kashi 299 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi. Inda ya ce Abuja tana matsayin jiha ne, don haka 'yan ƙungiyar Oida suka nuna buƙatar su na zaben gwamnansu da ma waɗanda za su wakilce su a majalisa. Pastor Ɗanladi Jeji shine shugaban ƙungiyar Owida. Ai kundin tsara ta ce shugaban ƙasa shine gwamna na Abuja tun zuwan Buhari in ya kira executive council ba wani a cikin mutumin Abuja yana tare da shi amma wai zai kawo minista a da ma kai ne gwamna. Yaya Pastor Jeji yake kallon kiraye-kiraye da ake yi na raba ƙasa? Ai abin bai yi ba. Wannan fushin ba shi bai taimake mu ba. Tun da Allah riga bari mu muna nan kowa ya kama addininsa kowa ya kama ƙasansa kowa ya kama yarensa amma mu zauna lafiya amma mu rufu wannan ba zai kawo amfani ba. Ƙungiyar na ƙasar suna Abuja sun ce suna da kukan da suke son a sa a ƙudurin da za a miƙa wa gwamnatin Najeriya. Yakubu Festus shi ne wakilci ƙungiyar na sun. Muna so gwamnati ya ba mu goyon baya don mu ma muna so mu tamake kanmu a mu akwai muna da yaran da suna so su je makaranta akwai wasu already suna cikin makaranta din amma muna same shi da wahala don akwai manoma a cikinmu za a iya ba mu taki ko tractor abu na biye shine muna so scholarship wanda suna cikin makaranta a ba mu scholarship sale na mu ma mu cika ba da Eh, koyon wato karatunmu. Mata ma sun bayyana kokensu a yadda ake kin ba su dama su taka rawa a siyasance. Da farko ga Honorable Esther Tawasimi. Na farko muna son yancin a mata. Don haka zo batun siyasa sai su ga kamar mu ba mu san komai ba. Komai iliminka maza sai dai mu zo na a baya. To kin ga ai wannan ba zai yiwu ba. In ta zo kuma batun gida mu ne kome kai za ka san yara za su ci abinci kai za ka san har miji zai ci abinci to ki gana macen da ta tafi makaranta za ta dawo ta yi ma miji abinci da kinsa gida ta duba yara ta yi kome da kome amma duk da haka in har za mu iya murike gida tare ai dole za mu iya murike anguwa za mu iya mu eh, eh, jam'iyyar jam'iyyarmu da inda koma menene da ya kamata. Sai Hajiya Fatima Muhammad Azzaki muna son mu gaya ma mutane jama'a ga baki kiɗa cewa mu a fct muna da mata da manya mu da ƙanana wanda kuma manya makaranta muna da ilimi da za mu iya tsaya a kowace irin takara abin da ya kama daga kansila ciyama hatta senator a fct a butun mata kuma kin ga yanzu da mazajen mu wanda su ba su yi makaranta ba kamar su iyayen mu kenan noma suke yi amma a wannan lokacin da ya zo na ba a shiri tsakanin manomi da su fulani ya zama damuwa gare su noman ma ya so ya zama damuwan da ke shafe mutanen mu na ƙauye sosai wannan kira da kungiyar 'yan asalin mazauna birnin tarayya ta yi ya zo daidai da kiraye-kiraye da tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Badamasu Babangida ya yi na cewa a gaggauta sakewa Najeriya fasali. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ta kungiyar fulani ta kautal haure a najeriya ta ce tana shirin samar da wata babbar kasuwar shanu a arewacin ƙasar, maimakon su rika kai su kasuwannin kudanci inda sukan fuskanci kalubale da dama kungiyar ta bayyana hakan ne a wani taro da ta gudanar a garin bauchi game da za ku ji a wani rahoto da wakilinmu abdulhab muhammad ya aiko mana su matasan fulani kenan a wajen taron kungiyar fulani kautar hore na ƙasa da aka gudanar a karamar hukumar toro a jihar bauchi ganawa da manema labarai shugaban kautar hore shiyar arewa maso gabas alhaji hashimu abubakar ya yi bayani kan aniyar kungiyar na ganin ta kafa kasuwar sai da shanu a arewa maimakon jigilarsu zuwa kudanci a yanzu muna kokarin kafa kasuwa na fulani na shanu yanzu mun fara daga national sunan kasuwar mamaliya tana nan tudu wada a hannun masaka tsakanin masaka da kefi jihar nasarawa insha Allah wannan kasuwan ta karbi muna so duk jihohin najeriya nan ya zamanto wannan kasuwan ta samu rasa kamar yadda kautal hore ta samu rasa ita ma ya zamanto ita ce uwar kasuwar maliyo na fulani na kautal hore na shanu ne ko ina ba najeriya kadai ba duk kasashen afirka domin in ba eh, mu kirkiro ta ba fulani nan gaba za a samu matsala za a gaba fulata ne ɗauki saniya ya bi hanya kafin ma ya kai sai an karbi rabin kuɗin saniya a hannunsa ko karshen ma a ce ɓarawo ne kuma daga ruga ya ɗauko ta. Wasu matakai kuka so ma ɗauka domin tabbatar da cewar wannan kasuwa ta samu karbuwa a hajin gwamnati. Eh matakan da muka ɗauka na farko muna so mu haɗa hannu ne da gwamnati domin mu sama ma Fulani 'yancinsu na harkan kasuwanci alkalin ƙungiyar kautal hori na ƙasa alhaji yunusa muhammad ya ce samar da kasuwar abu ne da suka fi so ganin hakan ya faru mun fi son haka saboda tafiya ma daga nan a tafi a ce za a kai a ɗauki kayanka kai ne da kayanka ka ɗauka kuma haihe ka kai ma mai saya mu samu wani wajen da za a keɓe mana a nan muna kiwo mu je mu kai mu sai da kayan ya in ka tafi kai a ƙasar ya mu yanzu parking motan ka in kai faci ko kai pakin fa sai ka biya kuma mun je mun kai shanun ma wai sun mu ba sa iya dawowa mu mun fi so saboda barayi a hanya mun fi son mun fi so a samu wani waje wanda in muna da bukatar sai da shanunmu za mu ɗauke su mu kai shi kuwa alhaji muhammadu hussein buzaye shugaban kungiyar fulani kautar hore na jihar bauchi kiraye wa gwamnati kan ta bi kadin fulanin da aka yi kisan gilla a jihar taraba saboda rayuwarmu ya zama wani iri yau sai a kashe fulani babu wani doka da za a ɗauka sai abu ya kasance kamar tasuniya ka tuna baya lokacin ubasanjo da aka kase mutane ba su fi arba'in ko hamsin sauke gwanna aka yi ha yanzu sai a sai za a ɗauki mataki abu ya zama matun mm, tasuniya ne bai kamata ba wannan abu Yohab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. To kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan waka. Ai ya gobe na gumi na yake ci. na nake ci. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki ɗan amshi na ka gama roƙa na na zan ya sha ta mammalo gumi na yake ci. Kayan yara masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara gumi na da babur yanzu gani akan motoci na tabbata gobe na duke ce ce kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kan ku gama kowane gobe na yake ce kayan yara ce shata alhaji dan kadnawa yau ya zo hakkin shi yanzu ne ma kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. A ne ma dodo gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Gama wasu na opil sun zanna kan tebur sun kama rubutu wannan shi ma gumi na yake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Ina ga manomi ya tafi gona. Murgayi mamman shata kenan. yanzu kuma sai batun noma inda hukumomin tarayyar najeriya ke ci gaba da neman hanyoyin da za su bunƙasa harkar noma a wani mataki na samar da wadataccen abinci a ƙasar samar da dam-dam a sassan ƙasar na daga cikin matakan da masu madafan iko ke bi domin a bunƙasa fannin na noma daga ibadan ga rahoton da hassan umaru tambol ya aiko mana A ƙoƙarin da take yi na bunƙasa aikin gona don samar da isasshen abinci a Najeriya, gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi alkawarin samar da dam-dam a jihar Ekiti don bunƙasa aikin noma. Ministan aikin gona na Najeriya Dr. Audu Ogbene ya sanar da hakan a wajen taron da ya yi da manoma a birnin Ado Ekiti da ake kira Town Hall Meeting a Turance. Everybody is looking for a job in government, all are youth. Well, the good Dr. Audu Ogbe ya ce kowa na neman aikin gwamnati matasa ga labari mai daɗi ku aiki ba abin da ke samuwa a banza. Audu Ogbe ya ƙara da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ba da na'urori da rumbunan adana amfanin gona ga manoma a faɗin Najeriya don su bunƙasa noman abinci. Ministan aikin gonar na Najeriya ya ce gwamnatin Najeriya za ta kafa ma'aikatar sarrafa koko da manja a jihar Ekiti don bunƙasa amfanin tsakaninsu. Shi ko gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe ya ce gwamnatinsa za ta haɗa hannu da gwamnatin tarayyar Najeriya a game da aikin gona don jawo ra'ayoyin matasa ga aikin gona a jihar Ekiti. collaboration is to a synergy because even Gwamna Ayodele Fayoshe ya ce za su haɗa kai don a tabbatar da cewa akwai mu'amala domin ko da gwamnatin tarayya za ta taimaka amma babu mu'amala ko ana sanya siyasa ba za ta taimaka ba amma duk abin da za su yi za su yi mu ma za mu yi da yadda talaka zai amfana to shi za su yi ya ce ya kamata ana mu'amala da gwamnati domin samun taimakon gwamnatin tsakiya gwamna ayodele fayoshe na jihar ekiti ya yi wa matasan jihar ekiti alkawarin ba su rancen kuɗi da filayen noma don su bunƙasa abinci manoma daga birane da ƙauyuka sama da ɗari ne suka halarci taron na na town hall meeting inda suka rika zayyana matsalolinsu da irin bukatunsu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a nigeria. To sai kuma batun ilimi inda malaman makarantun gaba da sakandare a jihar Niger Najeriya suka shiga wani yajin aikin na sai babu ta gani a wani mataki na gabatar da korafe-korafensu da suka ce gwamnati ta yi watsi da su. Sai dai gwamnatin jihar ta ce ta ɗauki matakan yin sulhu da malaman. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru bazari ya aiko mana. Malaman manyan makarantun gaba da sakandare a jihar Niger Najeriya sun tsunduma cikin wani yajin aiki na har sai abin da hali ya yi daga ranar Litinin dinnan da ta gabata. Daga cikin manyan bukatun malaman dai sun haɗa da gyara albashinsu ya zama daidai da na sauran takwarorinsu da ke wasu jihohin Najeriya, sannan da kyautata yanayin makarantun da kuma duba matsalar rashin tsaro da suka ci ya addabi makarantun. Ga dai abin da wasu daga cikin shugabannin ƙungiyoyin malamai da ma'aikatan makarantar kwalejin kimiyya da fasaha da ke zungeru suke cewa. sunana comrade isa muhammad abdullahi loko goma ni ne chairman na academic staff union of polytechnics zungeru chapter mun bi duk abin da doka ta ce a yi kayan ajiyajin aiki a cikin kalamanka kayan maganar tsaro wani karin haske za ka mune akan maganar tsaron eh ka sace sace ne za ka yayi yawa a makarantunmu mu to kaga kuma wannan dalilin shine mu da Uh, staff enough ni comrade adamu aliu zakari ni ne chairman na non-academic staff union na nan Niger State Polytechnic Zungeru. Amma abin da ke ta mana da hankali mafi alan ma'aikata da aka samu aka yi training wasu sun kasance masu guduwa zuwa kamar kogi, kamar nan federal poly, kaman nan foot sun koma don za ka ga mutum da masters, kai kana da masters, ana biyan wannan kusan dubu ɗari uku a can. nan kuma gashi an ma kasa kaiwa dubu ɗari da hamsin. To ita ma dai uwar kungiyar kwadagon jihar Naijan ta ce ta goyi bayan malaman sannan ta ce idan har ba a saurare su ba nan da wani ɗan lokaci to su ma ma'aikatan gwamnatin jihar Naijan za su tafi yajin aikin domin nuna goyon baya gare su. Comrade Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Naijan. Za mu ba gwamnati mako guda idan an yi banzar da su to za mu shiga mu ma za mu je solidarity kowa da kowa za a rurrufe koina saboda an banzar da su. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin kwamishiniyar ma'aikatar ilimi ta jihar Niger Hajiya Fatima Madugu amma lamarin ya ci tura. To sai dai ga abin da shugaban ma'aikata na gwamnatin jihar Niger ya bagi Alhaji Sule ke cewa akan lamarin. Ah, na kira chairman na na union din na college of education cewa ya zo ya same ni a office ah, don da safin ma na tare da governor mu yi wannan magana kuma ya bani dama cewa mu je mu shirya da su kuma insha Allah duk abin da suke so din na ah, mun riga mun gama magana kuma insha Allah za mu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a nigeria. yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde Aujourd'hui wacce ta ruwaito cewa Ƙungiyar Amnesty International ta nuna damuwa a game da halin toye hakkin ɗan adam da aka shiga a Nishar, inda hukumomi suka ƙaddamar da farautar 'yan adawa da 'yan jarida da 'yan farar hula. Jaridar ta ambato jami'ar ƙungiyar ta Amnesty a yankin Afirka ta yamma, Kine Fatim Diop, tana cewa tsare mutane saboda sun bayyana ra'ayi a shafukan sada zumunta wani salon rufe bakin jama'a ne da ya kamata a nuna damuwa a kansa abin da kungiyar ke ganin zai iya haddasa wa nijar kuma baya a fannin mutunta 'yancin biladama jaridar licence de l'histoire na cewa 'yan fashi da makami sun addabi matafiya a baki ɗayan yankin agades misalin yadda a baya-bayan nan wasu 'yan bindiga suka datse hanya a wani wurin da ke a nisan kilomita 180 da birnin agades kan hanyar zuwa tawa jaridar ta ce wannan tarko ya ritsa da wasu motocin jigila kar ko kuma bas-bas kimanin uku da wata hayes ɗaya dukkansu shaƙe da fasinjoji sai wata babbar motar da kwan kaya barayin su shida dukkansu matasa ɗauke da bindigogi sun gaya wa fasinjoji cewa kuɗi kawai suke bukata yayin da suka ɗora alhakin wannan al'amari a wuyan gwamnatin nijar wacce suke zargi da rufe hanyoyin da matasa ke bi don zuwa cirani suna masu cewa dole ta sa suka shiga wannan sana'a a ƙarshe 'yan fashin sun roƙi fasinjoji su yafe musu kafin su arce dokar daji a kan babura jaridar lebanon ta ambato matar ba amurken nan jeffrey woodke wanne 'yan ta'adda suka sace a ranar 14 ga watan oktoba na shekarar 2016 a garin abalak arewacin kasar niger tana mai tambayar halin da mishinta ke ciki a wata bidiyo tana mai cewa mutanen da suka yi garkuwa da jeff su tambaye shi lambarta ta waya ko su rubuta mata imel domin sanar da ita abin da ke faruwa jaridar ta ce bidiyon da kungiyar 'yan ta'addan da iyad agali ke yi wa jagoranci ta wallafa a ranar 9 ga watan yuli ita ce ta ƙara ɗaga hankalin madam jeffrey woodke domin ba ta ga mijinta ba a sahun turawa shidda da kungiyar ta nuna wa duniya cewa suna hannunta alhali a washe garin sace wannan ba amurke ministan cikin gida bazum muhammad ya bayyana cewa a tunaninsa kungiyar mujawo ce ta sace shi kuma tun a wancan lokaci askarawan niger sun bi sawunsu zuwa wajen iyaka da kasar mali in ji lebanama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger yanzu karfe uku na tsakar dare ne da minti 25 a nan washington dc ga lokaci ne kuma da za mu kawo muku ra'ayin da kuke bar mana Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Abubuwan da suke faruwa a maiduguri jihar borno najeriya na sabbin hare-hare da ake kaiwa ba kakkautawa na boko haram sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to amma abun yana da ɗaurewan kai shin me ya sa ba za a ɗauki matakin sake kafa dokar ta ɓaci a jihar borno ba baffa adama fata da karamar hukumar gombe jihar adamawan najeriya assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa na amerika allah zai yi muku albarka a don allah ku taimaka ku isar min da wannan a magana a gun gwamnatin najeriya cewar dan allah dan annabi me yasa su kudu ga mutanensu su amma mu ban magana za mu ba mu damu da su ba suna zaune suna cin arziki to amma mu namu a kudu ga su nan ana kama su ana walakanta su kamar ba 'yan najeriya ba ka duba kurkukun nan na badagiri yanda jama'ar mu aka kakka masu yara da manya abubakar muhammadu alhamdulillah Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yoba, Najeriya. Ina kira ga matasanmu na karamar hukumar guru ku saurari kunnen ku ku buɗe kunnen ku ku ji bayanin da zan yi. Ya kamata mu waye a siyasance. Mu ne muke siyasar wahala, siyasar yunwa, siyasar talauci. Duk Najeriya duk mutumin da yake jihar Yoba in dai an ce dan guru ne shi waye ne a siyasance. Amma mu samarinmu na guru mu ne koma baya ba abinda muka amfani ribar demokuraɗiyya. muna da wata hudu a guru duk jihar yau ba inda ya kai guru samari samari suna siyasa ta ci gaba ku je mai maiduguri ku gani samari suna siyasa ta ci gaba sai dai 'yan rep ya fito mu nuna cewa mai ta tallan sa'a in sanata ya fito mai ta tallan sun dan majalisa ya fito in sun tafi shi kenan sun manta da mu mai ta wahalar banza ni ne sani balad da ke guru hausare a jihar yoba najeriya yanzu kuma sai labarai a takaice yunkurin jam'iyyar republican na yi wa dokar kiwon lafiya kwaskwarima ya ƙara samun koma baya domin kuwa an samu ƙarin wasu sanatoci guda biyu 'yan jam'iyyar republican a nan amurka waɗanda suka ba da sanarwar cewa ba za su goyi bayan muhawara da ake son a yi a kan dokar kiwon lafiyar a wato wannan mataki a zahiri ya kashe dokar kenan. a daren jiya litinin sanata jerry moran daga jam'iyyar daga mazaɓar jihar kansas da sanata mike lee daga mazaɓar jihar utah suka gabatar da sanarwa daban-daban cewa ba za su goyi bayan dokar ba wannan sanatocin guda biyu sun karu da wasu sanatocin jam'iyyar republican guda biyu da suka hada da susan collins daga mazaɓar jihar maine da rand paul daga mazaɓar jihar kentucky masu adawar da dokan. gwamnatin amurka ta sake tabbatar da cewar iran tana mutunta yarjejeniyar makaman nukiliya ta shekarar 2015 yarjejeniyar da shugaba trump ya bayyana a zaman mafi muni da aka taba kullawa manyan jami'an gwamnatin sun faɗa a jiya litinin cewar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zai shawarci majalisun cewar bisa bayanan da suka tattara wato iran tana mutunta ka'idojin yarjejeniyar masu da kamar kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan agogon ghana sha ɗaya na safe agogon nan washington dc za ku ji wasu abokan aikin mu in allah ya yarda da wasu sabbin shirye-shirye ciki har da shirin noma tushen arziki da ma sauran rahotanni daga sassa daban-daban da muka girke wakilanmu yanzu a madadin babu kuma makeri da ta ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin baki ɗansa. sa sai kuma injiniyar mu malama zainab da sirri ta mana sautukan da kuka saurara mahmud lalu ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc